da ke dogire jimeta yola a wannan rana na juma'a wanda ya dace da sha shida ga watan rajab wata na bakwai a jerin watanni na musulunci hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa garin madina 1443 wanda kuma shine ya dace da lissafin nasara goma sha 18 ga watan februari miladiyar annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da biyu a makon da ya gabata mun kwana a ayata ta ashirin daidai a cikin suratu ali imran sura ta uku a jerin surori na alkur'ani in ka fara kirge daga sama yau kuma insha Allah za mu tashi a aya ashirin da ɗaya a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran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 barakallahu wannan ita ce aya ta 21 a cikin suratu ali imran Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladina yaktu innal yakfuruna bi ayatillah lallai waɗanda suke kafurcewa ayoyin Allah ayoyin Allah waɗanda suke cikin littafi na alkur'ani ko kuma ayoyin Allah waɗanda suke a cikin littafin attaura a zamanin annabi musa alaihi salam ko kuma ayoyin allah a cikin littafin injil a zamanin annabi isa alaihi salam ko kuma ayoyin allah a cikin littafin dawud annabi dawud alaihi salam cikin littafinsa zabura wa ataina dawuda zabura wato duk wanda ya kafurcewa ayoyin allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da su ga wani annabi cikin annabawa a wani zamani daga cikin zamanin wannan annabi kowane irin annabi a zamaninsa duk wanda ya kafircewa ayoyin Allah na kowane annabi a zamaninsa to a hakika akwai wata tanadi na azaba da Allah ya tanada masa haka ma wanda ya kafircewa ayoyin Allah a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har tashin alkiyama domin shi alkur'ani aiki da shi baya yankewa har tashin alkiyama duk wanda ya kafurcewa wata aya daga cikin ayoyi na alkur'ani tun zamanin annabi har zuwa tashin alkiyama to akwai wata tanadi na azaba na musamman wanda Allah ya shirya ma waɗanda suke kafurcewa ayoyin Allah to wannan laifinsu na farko kenan laifinsu na farko suna kafurcewa ayoyin Allah menene kafurcewa ayoyin Allah rashin yadda da ayoyin rashin yin imani da ayoyin sannan laifi na biyu Allah ya ce wa yaqtuluna nabiyina sannan laifin su na biyu kuma suna kashe annabawa suna kashe annabawa sannan bi ghairi haqqin ba tare da wani dalili ba ba wani haƙƙi ba wani dalili haka kawai sai su kama annabi su kashe wannan kaɗan daga cikin laifuka na yahudawa kenan su kashe annabi a wajensu ba wani laifi ba ne a wajensu su a ganinsu su yahudawa su kashe annabi wannan ba abun mamaki ba ne suna kama annabawa da yawa masu kashe lokaci ɗaya a hadisin abu ubaida radiyallahu anhu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba shi labari sai annabi ya ce masa qatalat banu isra'ila thalathatan wa arba'ina nabiyan min awwalin nahar fi sa'a wahida shi abu ubaida ibnul jarrah radiyallahu anhu yace annabi ya shi labari cewa yahudawa rana ɗaya a cikin awa ɗaya sun kashe annabawa 43 annabawa 43 suka kashe a rana ɗaya a lokaci ɗaya cikin awa ɗaya domin su a wancan lokacin annabawa birji a gida ɗaya ma sai ka samu annabi goma uba annabi sai ka samu yaya annabi kani annabi gida ɗaya zaka samu annabawa da yawa saboda haka suna da annabawa da yawa to sai annabi sallallahu alaihi yana bawa Abu Ubaida ibn al-Jarrah labari cewa Yahudawa akwai wata rana da suka kashe annabawa arba'in da uku a cikin awa daya فقام مئة وسبعون رجلا من بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا jami'an min akhirin nahari min dhalika yace bayan waɗannan yahudawan sun kashe annabawa arba'in da uku cikin awa ɗaya to zuwa yamma aka samu waɗanda suke da himma waɗanda basu da tsoro cikin yahudawan suka je suka yi musu wa'azi suka ce musu ku ji tsoron Allah abinda kuka yi nan ba daidai ba ta yaya za ku kashe annabi cikin annabawa aka samu mutum ɗari da saba'in cikin malamai su ba annabawa ba ne mutum dari da saba'in sai suka je suka yi musu wa'azi su waɗanda suka yi kisan ne kisan annabawa aka je aka yi musu wa'azi aka ce musu abinda kuka yi nan ba ku kyauta ba lallai abinda kuka yi nan babban laifi ne annabi daɗaya daɗaya har arba'in da uku za ku kashe a lokaci ɗaya lallai ku ji tsoron Allah ku daina irin wannan to shikenan sai suka fusata waɗannan mutum dari da saba'in su ma aka kashe su lokaci ɗaya yana annabawan kashe su da safe waɗannan kuma sun je sun yi musu wazi da yamma mm. shikenan gaba ɗayan su aka kashe to shine Allah ya saukar da wannan ayan yana ba mu labarin yahudawa sai Allah ya ce daga cikin halayen yahudawa laifin su na farko suna kafircewa ayoyin Allah ba su yadda da ayoyin Allah ba sam shi littafin su a taura ma ba su yadda da shi ba balle kuma qur'ani sannan laifin su na biyu kuma wa yaqtuluna nabiyina suna kashe annabawa salihin bawa ma in ka kashe shi ya ka gama da shi mutumin kirki ka kashe shi ya ne balle kuma annabi to Allah ya ce wa yaqtuluna nabiyina suna kashe annabawa bi ghairi haqqin ba tare da wani haƙƙi ba sam ba wani dalili haka kawai ko da a kundin su a constitution nasu ma waɗannan annabawan ba su cancanci a yi musu kisa ba ba wani laifin da suka yi ko da a tunani a mahanga irin na ɗan adam ma babu balle kuma a doka na Allah subhanahu wa ta'ala to laifi guda biyu gashi ba su yadda da ayoyin Allah ba gashi suna kashe annabawa laifin su na uku sai Allah ya ce wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas kuma suna kashe waɗanda suke yin umurni da yin adalci a cikin mutane duk wanda ya zo ya ce musu a daina bautawa uzairu a koma a bautawa Allah shi kadai sai su kashe shi a daina yi wa Allah tarayya a bauta sai su kashe shi duk wanda ya ce musu ku zo mu ta bautan Allah shi kaɗai mu daina bauta wani abu ba Allah ba sai su kashe shi to me sakamakon su ga su laifuka guda uku suka aikata ba su yadda da ayoyin Allah ba suna kashe annabawa duk wanda ma ya ce a zo a yi abin da yake daidai shi ma su kama su kashe me sakamakon su sai Allah ya tafa bashiruhum to irin waɗannan ka yi musu albishir galibi idan mutum ya ji albishir zai ɗauka za a faɗi alheri ne galibi ko galibi an ce albishir kaga sai ka ce goro za a faɗi alheri to amma tun da sun yi izgilanci to za a mayar musu da izgilancinsu eh ba sun yi ah, izgilanci da ayoyin Allah ba sun yi wasa da ayoyin Allah sun yi gatse da ayoyin Allah to sai Allah ma ya mayar musu yukhadi'una Allah ladina amanu sai Allah ya ce Allah ma yana mayar musu suna yi wa Allah izgilanci to Allah ma yana mayar musu Allahu yastahzi'u bihi Allah yana mayar musu da izgilancin su sai Allah ya ce musu rufawashirhum to kai musu albishir dame bi adabin alim da wani adaba mai radadi duk wanda ya kashe annabi yau ai ya cancanci ya shiga jahannama mumini ma kadai ba wanda ba annabi ba in ka kashe shi yaya Allah ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu adaban muhina Allah ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu adaban muhina duk wanda ya kashe mumini da gangan mumini fa ba annabi fa ba ma annabi ba wani musulmi cikin musulmai duk wanda ya kashe shi da gangan Allah ya ce haƙiƙa zai dawwama a cikin jahannama na farko zai dawwama a cikin jahannama in ya shiga jahannama ba fita sannan Allah ya yi fushi da shi sannan Allah ya tanada masa wani azaba mai raɗaɗi ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم duk wanda ya kashe mu'mini da gangan fajza'uhu jahannam sakamakon sa shiga wuta jahannama wannan na daya khalidan fiha in ya shiga zai dawoma zai fita ba biyu sannan wa ghadiba Allahu alaihi Allah yayi fushi da shi Allah ba zai taba yadda da shi ba wa la'anahu kuma Allah ya tsine mishi wa adalahu azaban muhina sannan Allah ya tara da masa wani azaba na wulakanci wannan wanda ya kashe wani mumini cikin muminai kenan wani musulmi cikin musulmai shi ma zai tafi jahannama yaya kuma wanda ya kashe annabi yau ai shi ya fi cancanta ya tafi jahannama ko to shi yasa Allah ya ce to waɗanda suke kashe annabawa ba tare da dalili ba kuma suna kashe malamai da sauran waɗanda suke kira zuwa ga abi Allah a yi wa mutane adalci to waɗannan Allah yana musu albishir cewa za su shiga jahannama za su haɗu da azaba mai raɗaɗi a cikin jahannama hadisi ya zo a cikin alkutubu sita hadisin abu ubaida ibn jarrah radiyallahu anhu yace nace ya manzon Allah qultu ya rasulallah wani sahabi cikin sabon manzon Allah ana ce masa abu ubaida ibn jarrah ɗaya daga cikin waɗanda aka yi musu albishir da aljanna tun suna duniya yace nace ya manzon Allah ayyun nashi asaddu azaban yawmal qiyama ya manzon Allah a ranar tashi alkiyama wasu mutane ne suka fi shiga azaba mai tsanani suwaye suka fi shan wahala a cikin jahannama suwaye ake azabtar da su sosai wanda azabarsu ta fi tsanani suwaye ayyun nasi ashaddu azaban yawmal qiyama wasu mutane ne su ta fi tsanani a ranar tashin alkiyama ya manzon Allah sai manzon Allah ya bada wannan amsa kalisa bai ko shi yana son ya gane wane ne ma ya fi shiga azaba mai tsanani a ranar tashin alkiyama cikin jahannama to sai annabi ya bashi amsa annabi ya ce na farko rajulun qatala nabiyya mutumin da annabi ya kashe rajulun yau ashe na yi kusurin karatu rajulun qatala nabiyya shine mutumin da ya kashe wani annabi cikin annabawa to wanda ya kashe annabi cikin annabawa to ya fi shiga tsananin azaba a ranar tashin alkiyama wannan mutum na farko kenan mutum na biyu sai annabi ce man amara bil munkari mutumin da yake umurni da abin da bai da kyau kullum shi kam umurni da abin da bai da kyau eh ya dinga umurni da abin da bai da kyau shine abin da ya dame shi yan kidnapping ya ce ai yayana ne in an kama yan kidnapping ya ce ah, ya kun kama yayana ne ai waɗannan yayana ne ya za ku kama mini su in an kama yan wane ne yan fashi da makami duka ita 'ya'yan gidan shi to shi dai abin da bai da kyau shine yake so in an kama yan boko haram duka sai duka yaran shi to wato shi zai dinga umarni da abin da bai da kyau sannan kuma ko kuma aunaha anil ma'ruf ko kuma mutumin da ya hana a aikata abin da yake da kyau a yi abu mai kyau shi baya so to waɗannan mutane guda biyu wanda baya son a yi abu mai kyau ko kuma wanda yake umarni da abin da bai da kyau ko kuma wanda ya kashe annabi cikin annabawa to waɗannan su suka fi tsananin azaba a ranar tashin alkiyama akwai hadisi mai kama da wannan a cikin musnad na imamu ahmad ka duba hadisi na 3868 hadisin abdullahi ibn mas'udin radiyallahu anhu <clears throat> yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ashaddu nasi adaban yawmal qiyamah rajulun qatalahu nabiyyu yace mutumin da ya fi tsananin azaba a ranar tashin alkiyama shine mutumin da annabi ya kashe shi eh yana bambanci da wancan wancan ya kashe annabi nan kuma annabi ne ya kashe shi kaga annabi baya kisa bisa zalunci ko in kaga annabi ya kashe mutum to wannan mutumin ya cancanci kisa to mutum na farko wanda annabi ya kashe au qatala nabiyan ko kuma ya kashe annabi wannan nabiyu kenan sai annabi ya ce wa imamu dalala da kuma wanda yake jan mutane akan bata yana jan mutane ya kai su kafurci lallai wannan shi ma yana cikin waɗanda suka fi kowa azabar ran tashi alkiyama yana jan mutane zuwa ga bidiya domin wanda ya ja mutane zuwa kafurci yana ƙoƙarin sanya wa Allah kishiya kenan ko kuma yana jan mutane zuwa ga bid'a kirkiro wani abu da sunan addini amma bai tabbata a cikin addini ba babu ayan da zai goya masa baya babu hadisin da zai goya masa baya bisa fassara magabata sai dai fassaran son zuciyar shi shi ba ya jawo wata aya ya ce wannan ayan ta nuna wata bidi'a ta tabbatar da wata bidi'a a'a magabata ba su yi wannan fassaran ba wanda su ne kuma fassararsu ya zama daidai duk wanda fassararsa ya saba ma fassarar sabai da tabi'ai da atba'u tabi'in to lalle wannan fassarar ba za a karba ba to shine annabi ya ce to imamu dalala wanda yake jan mutane bisa barna ya ja mutane ya kai su kafirci ko ya kai su bid'a ko ya kai su wani sabo cikin sabon Allah ko da bai kai kafirci ba ko da bai kai bid'a ba to wannan yana cikin waɗanda suka cancanci azaba a ranar tashin alkiyama sannan na uku sai annabi ya ce wa mumathilun minal almumathili haka kuma wanda yake mutum mutumi yake ya ɗauko taɓo sai ya zo ya gina mutum eh, da yumɓu da taɓo sai ya suranta ɗan adam ko ya suranta doki ya gina doki ko ya gina ɗan adam ko ya yi wani abu dai mai rai to shi ma a ran tashin alkiyama yana cikin waɗanda suka fi kowa azaba wanda yake ƙoƙarin suranta wani abu to wannan sai ya nuna maka kenan wannan abun yana da matsala kenan waɗannan abubuwan da aka girga daga cikinsu kashe wani annabi cikin annabawa ko kuma jan mutane zuwa ga wani sabon Allah ko kafirci ko bidiya ko wani sabo wanda bai kai kafirci da bidiya ba haka kuma gina wani abu ko zanawa wani lokaci ana ginawa ne za a ɗauko abun ginawa kamar taɓo kamar wani abu dai sai a gina mutum ko kuma a zana da hannu wani lokaci ana zanawa waɗanda suka iya drawing sai su zana to shi ma laifi ne domin hadisai da yawa sun zo su nuna ya waɗannan abubuwan ba su da kyau idan ka koma a cikin sahihul bukhari hadisi na 5963 hadisin abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man sawwara suratan fid dunya كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ annabi yace دو wanda. ya suranta wani abu mai rai a wannan duniya to a ran tashin alkiyama Allah zai ce wa wannan mutumin ya busa ma wannan abun rai kuma ba zai iya ba sai a ci gaba da azabtar da shi har tashin alkiyama ina a wani riwaya an nuna za a wannan abin da ya yi din sai a sa masa rai sai a bashi wato abun cutarwa ya zo ya ta azabtar da shi har abadan abada wani wani lokaci kuma wata riwaya ta nuna za a zo a fitar da su daga baya to shi ne wani ya zo wajen wato shi abdullahi ibn abbas din ya tambaye shi ya ce masa إذ أتاه رجل فقال له يا أبا عباس يتي إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير to wani mutum ya zo ya samu abdullahi ibn abbas bayan abdullahi ibn abbas ya karanta wannan hadisi duk wanda ya gina wani abu mai rai ko ya zana wani abu mai rai to a ran tashin alkiyama Allah zai ce masa ya hura ma wannan abun rai kuma ba zai iya ba za a yi ta azabtar da shi har zuwa lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya ga dama ya fi mishi to shi shine mutumin ya tambayi Abdullahi ibn Abbas ya ce to ni sana'a na ɗaukan hoto yace inni insanun inna ma ma'ishati min sun'ati yadi wa inni asna'u hadhihi at-tasawir yace ni aiki na daukan hoto ya zan yi da wannan hadisin to ina daukan hoto sai yace masa to lallai ka bari in ya kama za ka ɗauki hoto ma ya ce masa to ka ɗauki abin da bai da rai ya ce in abaita illa an tasna'a fa'alaika bihadihi al-ashjar wa kullu shay'in laysa fihi ruhun yace masa to in kana ce kace sai ka dauki hoto yace to ka dinga daukan hoton abinda bai da rai kaman ka dauki hoton motoci ga wancan lokacin kan babu motoci ne ba da misali da motoci to ka dauki hoton wato duwatsu tsauni tsauni ko hoton bishiyoyi ko hoton gidaje abinda dai bai da rai amma banda abu mai rai to to ya ɗaukan hoto da kamera irin wannan fa ida wani zai yi wannan tambayan eh eh na anko to to shi kam malamai suka ce wato shi kan babu matsala bari karanta mana magana na ibnu uthaymin rahimahullahu ta'ala eh, ibnu uthaymin rahimahullahu ta'ala ya kawo fatawan cewa irin da wannan kam babu komai bari karanta muku yace anna taswira bil kamera la yatanawaluhu lafzul hadithi kama la yatanawaluhu ma'nahu eh magana na ibnu uthaymin rahimahullah cikin sunansa muhammad ibn salih al uthaymin rahimahullah ta'ala a cikin littafinsa majmu fatawa nashi yana da littattafai akan fatawa to ya ba da fatawan cewa ɗaukawa da kemara irin wannan shi kan babu damuwa ya ce shi kan ba zai shiga ƙarƙashin wancan hadisin ba wanda zai shiga ƙarƙashin wancan hadisin guda biyu wanda za a gina da taɓo za a gina wanda ke da inuwa kaga in an gina da taɓo yana da inuwa ko in ka tsaye da shi za ga yayi inuwa kamar mutum yadda kai in ka tsaya za a ga inuwanka haka wanda aka gina in sai ga yana da inuwa eh wanda yi mutum da taɓo sai ga yana da inuwa yayi doki da taɓo za ga yana da inuwa yayi kaza da taɓo za ga kazan yana da inuwa to wannan na farko kenan na farko wanda za a yi shi da tabo za a gina shi ginawa kenan yana da inuwa na biyu kuma sai wanda za a zana da hannu ina architecto architecto ya ce wayo Allah na ko akwai wanda aiki sana'ansa shine zane ko eh. eh akwai wanda aikinsa shine zane to na biyu wanda za a zana da hannu sai zana hoton shugaban kasa ko ya zana hoton wani minista ko hoton wani gwamna ko a suna zanawa ba hoton mutane ko ko wani sarki cikin sarakuna to shi kuma fa wanda za a za a zana da hannu to shine babban laifi na biyu eh na'am to in zaka zana da hannu to shikenan sai wuyan din ka dan yanke to kadan wuyan din sai ka yanke wuyan din kar ya zama wuyan din a hade sai ka dan yanke wuyan din kadan dan hannun dan ka yanke shi kadan to idan shugaban kasa ya ce to ya ka yanke ni fa <laughs> to shikenan to wannan na biyu kenan wanda za a zana da hannu shi yana da matsala da wanda za a gina da wanda za a zana shi yana da matsala guda biyun nan to sai dai in ya kama larura fa to in ya kama larura baka da wani hanyar cin aminci sai wannan to shikenan sai mu ce to shikenan babu laifi insha Allah eh kai wai ta gafaran Allah kai wai ta gafaran Allah in ya zaman to larura to babu matsala insha Allah amma idan larura ba ta yi tsanani ba gashi ka nisance shi eh Allah subhanahu wataala ya ce waƙar qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma durirtum ilai Allah ya riga ya bayyana muku kaza halal ne kaza kuma haram baya halatta ku aikata haram sai in ya zama larura baya halatta ku aikata wani abu haram sai ya zama larura in ya zama larura to babu yadda ka iya sai ka yi shi amma in kana da kana da ikon kaɗan sassauta abun ta yi da irin yadda na bada misali wuyan ne ya zama kaɗan yanke kaɗan ta yi da bai gama haɗuwa sosai ba domin ka fita cikin wancan wato hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisan suna da wato tsoratarwa sosai akwai wani hadisin yau Allah rama zai eh kyau Allah rama ya ce to shikenan akwai wani a makaranta ana sa yara zane eh a makaranta sai a sa yaro ya zana ne abu to duka wannan sai mu sashi a babu na larura din Eh, in bai zana din ba za a je a dake shi kuma dole ne yi karatun muna son yi karatun din to kenan in ya so lokacin da ya fita halin na larura ya zama yana cin gashin kansa sai to sai yayi kokarin kamanta abin da yake daidai ya nisanci abin da yake haramun insha Allah ta'ala domin hadisai suna da yawa mu kara hadisi guda daya a cikin sahih muslim a sahih muslim hadisin abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace kullu musawwirin fi nar yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adhibuhu fi jahannam annabi sallallahu alaihi wa yace duk wanda ya gina wani abu mai rai ko ya zana wani abu mai rai to a ranar tashin alkiyama Allah zai tura shi jahannama Allah zai tura shi wuta Allah zai saka shi a wuta sannan wannan abin da ya gina ko ya zanan ɗin sai Allah ya sama abun rai sai wannan abun ya zo yana ta azabtar da shi abun ya ci gaba da azabtar da shi abu mai rai guda nawa ya gina ila ya gina guda ɗari kaga ya yawa ila ya gina guda goma to to gurgudun yawan abubuwan da ya gina gurgudun yawan abin da zai wato azabtar da shi a cikin jahannama haka za a yi ta za a ci gaba da azabtar da shi har abadan abada sai in an samu mai ceto domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace a wani hadisi kudusi Allah subhanahu wa ta'ala yace wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi Allah subhanahu wa ta'ala yace waɗannan da suke ƙoƙarin gina wani abu ko zana wani abu to suna kwaikwayon Allah ne suna kwaikwayon Allah to shi Allah sai ya yi tambaya ya ce to yanzu waye yake ƙoƙarin kamanceceniya da ni ni na yi doki mai rai shi kuma ya yi doki mara rai to sai Allah ya ce to ran tashin alkiyama fuku fihi ruh wannan abin da kuka gina ko kuka zana ku sa masa rai annabi ya ce walaysa binafiq ba za su iya sawa ba kuma ba za su iya sama abun rai ba saboda za a ci gaba da azabtar da su Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye mu to hadisan suna ne da bari mu bar su a haka al-imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala yace wannan ayan ta tsawatar da cewa lalle mutum ya nisanci sabon Allah sabon Allah yana jefa mutum cikin halaka yana jefa mutum a bala'i tun daga duniya kamin kuma ya gamu da Allah a ranar tashin alkiyama to bayan wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce menene Allah ramma أولئك الذين حبطت أعمالهم bayan Allah ya ba mu labarin duk wanda ya kafurce ma ayoyinsa kuma ya kashe wani daga cikin annabawansa ko ya kashe wani mai ƙoƙarin kiran mutane zuwa ga ayiwa Allah biyayya ayiwa manzon Allah da'a sannan kuma ayiwa sauran mutane kuma adalci sannan waɗannan suka kashe irin waɗannan mutane to lalle Allah ya yi musu tanadi na azaba mai raɗaɗi a ranar tashin alkiyama to sai Allah ya siffanta waɗannan mutane sai Allah ya ce ula'ika alladhina habitat a'maluhum irin waɗannan mutane su ne waɗanda ayyukansu suka lalace tun daga nan duniya duk wanda ya wa ayoyin Allah shikenan aikinsa ya rushe aikinsa ya rushe walau ashraku la habita ma kanu ya'malu da zarar mutum ya yi kafurci shikenan aikin baya ya lalace haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a ayoyi da yawa to saboda haka sai Allah ya ce ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya waɗannan sune waɗanda ayyukan su ya lalace tun daga nan duniya saboda haka ko mutane ma ba sa yabo su duk wanda yayi mugunta za a yabe shi ba za a yabe shi ba to saboda haka kaga a duniya sun yi hasaran duniya ayyukan su ya lalace ko yabo mutane ma ba za su samu ba wal akhirah haka ma ayyukan su a lahira ya lalace domin Allah ba zai ba su aljanna ba sannan wa malahum min nasirin sannan ba su da waɗanda za su taimake su su ƙwato su daga hannun Allah in Allah ya sa su a wutan nan babu wanda zai zo ya ceto su ya fitar da su daga wannan wutan sai Allah babu wanda ya isa saboda haka duk wanda ya mutu da kafurci shikenan zai dawwama a cikin wuta ba fita ba fita a gaba sai Allah ya ce mai alarama بينهم ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون بارك الله فيك الله سبحانه وتعالى يتي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يا كي النبي صلى الله عليه وسلم شم باكذا مسنيانه باكذا لابارينه game da waɗanda aka ba su wani kaso na littafi an ba su wani kaso na ilimin wani littafi suna da ilimi suna da wani rabo na ilimin wani littafi amma yud'auna ila kitabillah idan an kira su zuwa ga littafin Allah bai na bainahum saboda littafin Allah ya zama mai yin hukunci a tsakaninsu. su ya yatawalla fariqun minhum to sai wani bangare daga cikin su sai su juya baya wa hum mu'ridun suna masu kau da kai ba za su yadda da hukuncin Allah ba su suna son su yi hukunci da ina gani ai ni ina ganin kaza ne ni ina a tunani na kaza ne wato su suna son su yi hukunci da ina gani nawa a'a ba haka ake yin hukunci ba ana hukunci ne da littafin Allah ko da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aya ta sauka ne wasu Yahudawa ne sai suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin su sai yi zina da wata mata kuma dukansu suna da aure namijin yana da aure mata mata na da aure to sai suka yi zina wato masu aure guda biyu sun yi zina namiji da mace cikin yahudawa to a cikin littafin su su yahudawa wato kamin a gurbata littafin kenan a cikin littafin su na taura hukuncin magidanci wanda ya yi zina a jefe shi da duwatsu har mutuwa haka ma mace in an kama ta ya tabbata ta yi zina to za a yi musu jifa har mutuwa to haka yake a littafinsu su to su sun dauka in sun je wajen manzon Allah za su samu sassauci eh sai suka ƙi yin aiki da littafinsu su suka tafi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya manzon Allah to ga mun kawo maka mutane guda biyu ga namijin nan ga wannan matan sun yi zina da junansu namijin nan ya yi zina da wannan matan kuma dukansu suna da aure to ya manzon Allah a littafinka menene hukuncinsu sai manzon Allah ya ce hukuncin su jifa a kama su a daure su a tona rami sai ya kai daidai kirji ko daidai eh, ciki shikenan sai ta jifa su da duwatsu har su mutu wannan shine hukuncin su sai suka ce kai wannan hukuncin yayi zanani sai manzon Allah ya ce musu to a littafin ya hukuncin yake suka ce ai sai suka yi manzon Allah kariya ka san su da kariya sai suka yi wa manzon Allah gariya suka ce mu a littafin mu in an kama wani namiji mai aure da wata mata mai aure sai suka yi zina in an kama su kawai za a wato za a sa su su zagaya anguwa ne kamin su zagaya anguwa kuma sai a samu gawayi sai a shafa fuskan su gawayi a shafa musu fuska gawayi sannan sai a hada su da yara suna musu dariya suna musu wo wo eh ana yawo a anguwa shine kawai abin da za a yi mana za a fallasa su kawai eh a shafa musu gawayi a yawo da a yi da yawo da su a anguwa shikenan ana cewa da wani da wance ga abin da suka yi a fallasa su kawai manzon Allah ya ce ƙaryar ku ne ba haka yake a littafin ku ba ƙarya kuke yi ku je ku kawo littafin ne shikenan sai aka je aka kawo taura littafin su ne to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wane domin a cikin sabon manzon Allah akwai wanda iya karatun littafin a taura din eh na akwai wanda iya sai annabi ya ce to wane zo ka karanta mana shikenan sai wancan sahabin sai ya fara karatu yana karatu sai da saura kiris ya isa inda hukuncin yake sai wani ya yi sauri ya dauko yatsansa sai ya rufe inda akwai hukuncin ne ya dauko hannunsa sai ya rufe wurin sai manzo Allah ya ce cire hannunka eh shikenan sai sai ya cire hannunsa sai aka karanta ka gane kaga suna so su yaudari manzon Allah sai manzo Allah ya ce to gashi a littafin kuma an ce jifa za a yi to shine Allah ya kawo wannan labarin Allah ya ce to shin baka da labarin wasu mutane waɗanda suke da ilimi na littafin su shine littafin at-taura su ne yahudawa suna da ilimi wannan littafin sun san hukunci sun san abin da yake daidai game da wanda yayi zina ko wani hukunci cikin hukunce hukunce to amma da aka aka ce to ga hukuncin Allah din aka karanta musu hukuncin Allah sai suka juya baya suka ce sam mu ba mu yarda da wannan hukuncin ba to kaga son zuciya kenan wannan shine hakikanin son zuciya hakikanin son zuciya kenan shine mutum ya bar hukunci na Allah subhanahu wa ba tare da wani dalili mai karfi ba yana da ikon ya aiki da hukuncin Allah amma sai ya ki to Allah subhanahu wa ya tanada masa azaba mai tsanani shi ma ranar tashin alkiyama to wannan yahudawan da suka ƙi yin aiki da hukuncin Allah akwai dalilin da ya sa su suka suka yin aiki da hukuncin Allah sai Allah ya ce dalika alarama. sai Allah ya faɗi dalilin da ya sa yahudawa ba sa aiki da hukunce-hukuncin Allah to akwai wani dalilin su da suka dogara da shi sai Allah ya ce dalika abin da ya sa suke juya wa hukunce-hukuncin Allah baya ba sa aiki da su bi annahum qalu saboda su suna cewa da bakunan su da farko ƙarya suke yi da bakin su to amma da ƙaryan yayyawa yayyawa sai ya koma aqidan su kasan wani lokaci in kana yin ƙarya kana yin ƙarya to ƙaryan sai ya zame wa mutum jiki sai ya ɗauki ƙaryan ma kamar gaskiya eh to sai Allah ya ce dalilin da ya sa suke juyawa hukuncin hukuncin Allah baya ba sa aiki da hukuncin hukuncin Allah ba eh, da shi abin da yasa dalika bi annahum qalu saboda su din suna cewa lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda ko da Allah ya shigar da mu wuta ma ba za mu dawwama a cikin wutan nan ba za mu dan zauna ne lokaci kaɗan kawai wasu kwanaki ne ƙididdigaggu kawai za mu yi cikin wuta lan tamassana nar wuta ba za ta shafe mu ba illa ayyama madudat sai wasu kwanaki kawai ƙididdigaggu ɗan kaɗan kawai a wata riwayan sai suka ce kwana bakwai ne suka ce yo in Allah ya samu a jahannama ma ba kuna tsoratar da mu da wuta ba so yahudawa sai suka ce to shikenan idan ma mun shiga wuta din ba za mu wuce kwana bakwai kawai ba in ji su fa eh kwana bakwai to kaddara kwana bakwai din ma fa kwana daya a wajen a alahira kwana dubu ne na duniya wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun rana daya na lahira to sai kai irin sai irin shi a duniya kwana dubu ne sai kai kwanaki dubu daya to shine kwana daya na lahira kenan za su yi kwana nawa kenan kwana dubu bakwai kenan kwana kwana dubu bakwai in ma kwanakin ne sannan waye ya gaya musu mana waye ya gaya musu Allah ne kuma zuwa Allah ya gaya musu haka suna kirkiro ƙarya kawai su jingina ma Allah ƙarya suke yi ƙarya suke yi haka suna yin ƙaryansu to wannan ƙaryan sai ta zame musu jiki har ya zama su suna ganin in ma mun shiga wuta yau ai kwana bakwai kawai za mu yi kwana bakwai to in ka kaddara kwana bakwai na lahira shekara dubu bakwai kenan shekaru dubu bakwai kana wuta yana da yawa yana da yawa balle ma sai Allah kadai ya sani domin ayoyi kama suna nuna cewa duk wanda ma ya mutu kafiri zai dawwama a wuta ba ranar fita ya mutu ba imani shikenan ba fita Allah ya haramta wa duk wanda ya mutu kafiri Allah ya haramta masa aljanna Allah ya haramta masa aljanna to shi yasa sai suka ce to shikenan yo in ma mun shiga wuta to shikenan ba za mu wuce kwana bakwai ba shikenan za mu fita sai a je a wanke mana jikinmu a gera mana jikinmu shikenan sai mu je mu shiga aljanna mu dawwama har abadan abada za mu dawwama a cikin aljanna in ji su sai Allah ya ce wa gharrahum fi dinihim wannan sai ya yaudare su game da addinin su ma kanu yaftarun irin abin da suka kasance suke kirkirowa na ƙarya sai ya yaudare su suka yi hasaran duniya suka yi hasaran lahira domin duk wanda ya mutu ba imani to shi kam Allah ya haramta masa shiga aljanna ma kwata-kwata ba kamar yadda suke riya wa kansu nan ba abinda suke faɗa ƙarya ne suna faɗan abinda Allah bai faɗe shi ba ne to daga ran sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye su Allah na sai Allah ya ce mai mai la lahu fi to sai Allah ya tambayi yahuda wannan Allah ya ce musu fa kaifa idza jama'nahum li yawmin la rayba fi to yaya halin su zai kasance a ranan tashin alkiyama in Allah ya tattara su ya jefa su a cikin jahannama ya yanayin su ya halin su zai kasance lallai za su shiga azaba mai tsanani azaba mai tsanani kuwa domin wutar lahira ba irin ta duniya bane wutar lahira ka kasa ta kashi ɗari to kashi ɗaya ne aka ɗauka ka kawo mana nan duniya ina eh, in ka kasa wuta na lahira kashi ɗari to guda ɗaya kaiwa aka ɗauko aka kawo duniya to ka duba wutan duniya ma yake ka duba ka duba wanda gobara yadda gobara yake da mutum to casa'in da tara kuma yana nan a can to saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu da wuta wutan duniya da wutan lahira gaba da Allah ya kare mu to shine Allah ya yi tambaya ce fa kaifa idza jama'nahum to yaya halin su zai kasance su waɗannan kafiran yahudawan idan muka tara su li yawmin la raiba fihi a wani yini wanda babu shakka sai ya zo shine yini na alkiyama lallai wannan yinin sai ya zo to idan muka tara su a ranar tashin alkiyama yaya halin su zai kasance gashi sun ƙaryata ayoyin Allah gashi sun kashe annabawa gashi sun kashe malamansu waɗanda suke kiransu cewa a yi wa Allah adalci a bauta masa a yi wa sauran mutane adalci a ba su haƙoƙinsu annabawa a bi su da biyayya da kyautatawa kada a musguna musu to sun yi waɗannan laifukan gaba ɗaya kuma suka haɗu da Allah ran tashin alkiyama to yaya halin su zai kasance lallai halin su zai yi muni domin gurgurun abin da ka shuka a duniya gwargwaron abinda da za ka girba a lahira gwargwadon abinda ka shuka a duniya to shine kuma gwargwadon abinda zaka za ka girba a lahira gwargwadon aikinka gwargwadon sakamakonka wa allaisa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa Allah subhanahu wa ta'ala yace dan adam bai da sakamakon komai ran tashin alkiyama sai gwargwadon abin ya aikata in yi mai kyau sai samu mai kyau yayi mara kyau sai samu mara kyau to sun aikata mara kyau a duniya to sai su samu mara kyau a lahira to shine Allah ya ce to shikenan lalle sakamakon su ba zai yi kyau ba tunda ba su aikata kyawawan ayyuka a duniya ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to lalle in sun gamu da shi a ranar tashin alkiyama to za su samu sakamako mara kyau tunda sun shuka wa kawunansu mara kyau a nan duniya sai Allah ya ce wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat sannan kowane rai za a cika masa gurgurun abin da ya aikata wa hum la yuzlamun kuma ba za a cuci kowa ba kada ka ɗauka ana magana da ba yahudi kawai kowa Allah ya ce anan kullu nafsin kowace rai gurgurun abin da ta aikata gurgurun sakamakon da za ta samu za ka samu sakamako daidai da aikinka shine ma'ana wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat kowace rai za a cika mata daidai abin da ta aikata mai kyau za ta samu mai kyau mara kyau ta samu mara kyau inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum Allah ya ce wannan shine ayyukanku ina ta kirga muku a duniya ina ta kididdigawa saboda haka daidai aikin ka daidai sakamakonka Allah ya ce wa hum la yuzlamun su mutane ba za a cuce su ba ran tashin alkiyama shi Allah baya zaluntan bawansa ko kaɗan daga nan sai Allah ya ba mu wani labari Allah rama sai Allah ya ce mai وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بارك الله فيك الله سبحانه وتعالى yana ba mu labari cewa mulki ta sace yana ba da mulki nan ga wanda ya ga dama yana kwace mulki daga hannun wanda ya ga dama sai Allah ya ce qulillahumma qul ka ce musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce da mutane allahumma malikal mulk ya allah kai ne mamallakin mulki ya allah mulki a hannunka yake sannan tu'til mulka ya allah kana ba da mulki dinnan kana ba da mulki man tasha wanda ka dama wanda ka ga dama sai ka bashi mulki sai ya zama shine shugaba sai ya zama shine sarki sai ya zama shugaban ƙasa, sai ya zama gwamna sai ya zama minista sai ya zama abin da Allah ya kaddara zai zama Allah ne yake ba da mulki ga wanda ya ga dama sannan wa tanzi'ul mulka mimman tasha sannan ya Allah kai ne kake kwace mulki daga hannun wanda ka ga dama bayan wani lokaci sai Allah ya kwace daga hannun waɗancan sai ba waɗannan kuma bayan wani lokaci kuma ya kwace daga hannun waɗannan ne kuma sai ba wasu daban Allah ne yake yin wannan kaga da dan siyasa ya gane wannan ba zai dami kansa ba ma tayyib sannan wa tu'izzu man tasha'u ya Allah kana ɗaukaka wanda ka dama wanda ka ga dama sai ka ɗaukaka shi ka bashi mukami a duniya wa tudhillu man tasha'u ya Allah wanda ka ga dama kuma ka sai kaskantar da shi da ɗaukaka da kaskanci duka Allah ne Allah yana ɗaukaka wanda ya ga dama ya kaskanta wanda ya ga dama sai Allah ya tabi yadika alkhair ya Allah alheri a hannunka yake ya Allah ba a jingina Allah sharri domin babu sharri tsantsa idan Allah ya kaddara misali wane Allah ya kiyaye sai gidan shi ya kone kaga a kallon dan adam wannan sharri ne amma a wurin Allah a'a ba sharri bane zai yi madadin wannan konewan gida na duniya Allah ya yi masa wani gidan sama kuma a lahira a aljanna to shi yasa ba a jingina wa Allah sharri domin babu sharri tsantsa wajen Allah subhanahu wataala duk abin da Allah ya yi to akwai hikima a cikin yin wannan abu to shi yasa babu ciki babu ladabi a jingina wa Allah sharri babu ladabi ba a jingina wa Allah sharri annabi Ibrahim lokacin da yake siffanta Allah sai ya ce Allah nan huwa allazi yut'imuni wa yuskini Allah nan shine yake ciyar da ni yake shayar da ni can wajen sharri sai Allah ya ce wa idha maridtu fa huwa yashfini idan na yi rashin lafiya kuma Allah ne yake warkar da ni bai ce in Allah ya sami rashin lafiya Allah ne zai bani waraka ba a'a to ba a jingina sharri zuwa ga Allah saboda girmama Allah duk da cewa da alheri da sharri duka a wurin Allah yake to amma domin girmama Allah domin girmama Allah to ba a jingina masa sharri shi yasa sai Allah ya ce biyadikal khair alheri a hannunka yake ya Allah innaka ala kulli shay'in qadir ya Allah kai kai mai iko ne akan komai kana da ikon komai ya Allah sannan daga cikin sifofin Allah tulijul layla fin nahar shi Allah nan shi yake shigar da dare a cikin yini Allah subhanahu wa ta'ala shi yake shigar da dare a cikin yini wa tulijul nahara fil layl sannan kuma kana shigar da yini a cikin dare ibnu kathir sai fassara yace ta'khudhu min tuli hadha fatazidu fi qisari hadha fayatadilan thumma ta'khudhu min hadha fi hadha fayatafawatan thumma ya'tadilan ibn kathir yace ma'anan shigar da dare a cikin yini ko shigar da yini a cikin dare ma'anansa ibn kathir kamar yadda ya fassara shine wani lokaci sai Allah ya ɗauki wani yanki na wannan sai ya sama wannan kaddara misali dare yana da awa goma sha biyu yini yana da awa goma sha biyu to wani lokaci sai Allah ya rage tsawon wannan sai ya bama wannan sai ka ga shikenan sai dare ya zamanto maimakon awa goma sha biyu sai ya zama awa goma sha hudu ko awa goma sha biyar sai yini kuma ya yi gajarta wani lokaci kuma sai ga yini ya fi tsawo daren ne gajere wani lokaci kuma dare ne gajere yini yana da tsawo haka ibnu kathir rahimahullah ya fassara wani mai tafsiri kuma ya fassara ya ce abinda ake nufi allah baya kawo dare lokaci daya ba kaman wannan fitillan ne yanzu wannan fitilla a lantarkin nan kaga lokaci da yake tafiya ko wutan lantarki ba sai ka ji mip kawai kana cikin duhu ba lokacin da ya zo kuma zai zo gaba daya haka ne ko to rana ba haka ba ne za ga eh, rana yana tafiya a hankali hankali ne eh, duhu yana zuwa a hankali a hankali a hankali a hankali haka kuma shi ma wannan hasken lokacin da gari yake wayewa shi ma yana zuwa a hankali baya zuwa lokaci daya domin da Allah zai kawo mana duhun dare lokaci daya da an yi hasarar rayuka da yawa eh, da kaman eh, kamfanin nefa kamfanin nefa in ta zo daukan wuta ba lokaci daya kawai za ku dauki abinsu ba to shi kuma Allah in zai dauki eh, wato hasken shi na rana ba lokaci daya ba ne kadan kadan za ga hasken rana yana raguwa yana raguwa yana raguwa yana raguwa sai ga duhun yana zuwa kadan kadan kadan to shi kuma lokacin da gari zai waye shi ma zai zo ne a hankali a hankali ba hasken rana zai fito bau lokaci ɗaya ba a'a hasken yana zuwa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ya zo yawa to haka wasu malamai suka fassara kuma duka fassaran iri duka biyu zai tafi daidai insha Allah to wa yake yin wannan Allah ne wa yake kawo dare Allah wa yake kawo rana Allah wa zai shigar da wani bangaren wani dare wani bangaren dare da cikin wani bangare na yini duka Allah duka wannan aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin aikin Allah kuma har yanzu wa tukhrijul hayya min al mayyiti Allah kai ne kake fitar da rayayye daga matacce Allah yake fitar da rayayye daga matacce Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya bada misalai yace misali zaka dauki kwayar masara ko kwayar shinkafa busasshiya yana jujjuya a ƙarshe sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa tarzuqu man tashaa'u bi ghairi hisab ya Allah kai ne kake arzuta wanda ka gada ma ba isa wani sai Allah ya bashi arziki ba isa ma'ana ko shi mai arzikin bai san nawa ne wani a cikin Najeriya bai san lissafin kuɗin shi ba saboda yawan kuɗi har ka buga mishi ai yanzu biliyon kaza ya shiga biliyon ya shiga shi bai san lissafin kuɗin shi to shi yasa ibn kathir ya fasara yace tu iman shi ta min al-mali ma la ya'uddu yace ya Allah kada ba wani dukiya ko mai dukiya ma san adadin lissafin kuɗi ba wala yaqdir wala ihsha'i ko da ace zo ya girga ba bai isa ya girga saboda yawan kuɗi da yake shi sannan wani kuma Allah subhanahu wataala sai ya hada shi da talauci wanda bai da ma da zai shi rana ya ko abincin rana da shi wa yake yin wannan wata kuma ta shawo bi ghairi Allah yana ba da arziki ba lissafi ga wani wanda ya gada cikin bayansa wani kuma Allah sai ya hada shi da talauci haka Allah ya gada shi Allah yake yin shi ba ma wannan ya hana wannan ya hana wannan ya ba ma wannan ina gani ya kamata mu zama insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu da shi abin da kuma da kuskure